innaka antal alimul hakim amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan yammaci na ranar juma'a 18 ga watan al-muharram shekara ta 1440 da sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin uku ga watan yuli 2026 daga wannan aji namu na fasl sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zariya a Najeriya makarantar mara albani zariya Allah ya gafarta masa ya masa rahma ah, wannan shine darasi na 88 kuma na ƙarshe insha Allah cikin jerin gidarusa daga littafin jami'u bayani da ilmi wa fadli wallafar al Abu Umar Yusuf ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri an-Namari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi wannan littafi yana ɗaya daga cikin littafai da suke bayani akan tsari da manhajin ilimi a tafarkin magabata ah, mun gangaro sosai zuwa ƙarshen littafin a inda wannan malami yake mana nasihohi da wasu bayanai a dunkule za mu tashi inda yake cewa albabu saba'una wato babi na saba'in a cikin littafin fi inkari ahli da ilmi ما يجدونه من الاهواء والبدع wanda ke bayani akan yadda malamai suke tankiya da tsawa akan abin da suka ci karo da shi na bid'o'i da san zuciya yana daga cikin tafarkin malamai idan suka ga ana aikata bid'a ko san zuciya to ba sa yin shiru ko su kame bakin su ko su yi kamar ba su gani ba wato ko su yi kunnan uwar shegu sukan yi inkari a bisa abinda ilimin su ya tabbata da bisa kuma abinda shari'a ta karanta da su an suhai an abi suhai ibn malik an abihi qala annahu qala ma a'rifu shay'an mimma adraktu an-nas alayhi illa nidaa bis-salah daga Abu Suhail Abu Suhail shine wannan kenan babban malik babban imam maliki ah, sunan shi nasir ibn malik nasir ibn malik ah, dan uwan mahaifin maliku ne kuma malamin imam malik ne yana da riwayoyi daga wasu cikin sahabbai kaman anas dan malik kama abdullahi dan umar da mutane irin su zainul abidin dan gidan sayyidina ali din na radiyallahu anhu da kuma mutane irin su sarki umar Ibn abdul aziz da malaman sani da mutane irin su alqasim Ibn muhammad da abu Barda, da abu burda da abu musa al-ash'ari duk waɗannan suna cikin malaman da suka karantar da shi babban malami ne cikin malaman madina da shine yake cewa daga babansa baban nasa yake cewa babu wani abu baban shi shine Malik ibn Abi Amir kenan al-Asbahi shi kuma sahabi ne Malik ibn Abi Amir shi wannan Nafi ibn Malik shi kuma baban nasa Malik ibn Abi Amir shine wato mai sunan Imam Malik ya ce ba wani abu da na rikta wanda na ga har yanzu mutane ba su canza shi ba daga yadda muka sani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ban da kiran sallah abubuwa da yawa waɗanda ya sani yana ganin mutane sun canza su wannan kuma fa a madina kenan inda burbushin ilimi ya tabbata inda ma har imam malik din yana yin hujja ma da abin da mutanen madina suke akai akan cewa yana da asali a shari'a wa qala wa kana zuhri yaqulu zuhri yana cewa dakhalna ala anas ibn malik bi dimashq mun je gun anas malik a garin dimashq anas malik da aka sanya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum madina ne amma a tarihin rayuwarsa akwai wasu tafiye-tafiye da ya yi mashahurai daga ciki akwai zuwa garin dimashq har kafa biyu farko ya yi wusada ga mu'awiya zamanin halifancin mu'awiya ta zaji sufiya na biyu kuma ya je wurin walidi dan abdulmalik kenan zamanin walidu abdulmalik lokacin da hajjaji ya mishi wannan rashin mutuncin nan da hajjaji ya yi ma'anas rashin kirki a ƙasar basara mai gidansa bayan ya yi mahajjajin hukunci ya kuma aika aka zo da anas ɗan malik har dimashka ya girmama shi ya ba shi haƙuri ya ba shi goma ta arziki wannan mashahuriyar tafiya ce a tarihin anas ɗan malik ga lokacin ne su kuma su zuri suna cikin malaman da ake yi da su a fadar suna ka dole su ne za su karbe shi su ne jama'ar shi su suka zauna tare da shi har suka koyi riwayoyi a wurinsa da shi ne yake cewa mun shiga wurin anas dan malik a san da ya zo dimashka wa huwa wahadahu wa huwa yabki sai muka sani shi shi kadai yana ta rusa kuka fa qultu ma yubkika ki gafarta malam me ya faru kuma qala la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi as-salah wa qad shi ba abinda na sani wanda na fahimci kuna yin shi yadda yake in banda sallar nan ita ma gashi an tozartar da ita ana jinkirta lokacinta ana yin abin da aka dawo وقال الحسن البصري لو خرج عليكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أتي واتو sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su fito daga kabarbaran su su gamsu, ma arafu minkum illa qiblatakum ba abin da za su gane illa cewa dai kuma hayar dai ka'aba kuke kalla kuna sallah wannan tun zamanin satan basir yadda da su ɗari da goma bayan hijira inda kuma yanzu ne ba na yanzu ne fiske su mun ga mutane suna yi wani addini su ma suna faɗin layi layi lallahu kuma muna ganin kamar bayan musuluncin da annabi ya koyar ba musamman suke rashin sa'a suka fara ɗuwa da asalin yan bid'a ke su ji ana yin wasu abubuwa daban waɗanda Allah bai ciyaye la hawla wala quwwata illa billah wannan kuma wata sunna ce daga cikin sunnoni ƙadariya da Allah ya tabbata na ƙaddara cewa sai an samu irin waɗannan tumatubai da canje-canje don tabbatar da nubu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabi ya ce ta tafsirku ummati ila 73 firqa al'umma ta za su rabu zuwa gida 70 Allah ka tsare mu ka tabbatar da mu akan gaskiya wa amma malik ibn anas daga maliku Allah ya kara masa rahama yace kadima na ibn shihab qadmatan shi wancan zuhuri din da ya koma kasar sham shi ma ya zo wurin wani lokaci ya zo madina kenan a fakulta lahu sai na ce masa talabta da ilma ta fata malan ka koyi ilimi hatta idza kunta wi'a'an min awiyat sai da Allah ya baka ilimi mai zurfi ka zama wani buhu cikin buhunan ilimi tarakta al-madinata shikenan sai ka bar garin madina wa nazalta kada'a ka koma kada kada wani wata anguwa ce a makka a lokacin yin ta zama anguwa cikin gari inda muhassab a da can kama ce wata ka koma wani gra a bayan gari ka fita daga cikin talakawa ka zane kanka irin yadda masu kudi suke yin mutane sun yi arziki kusan samu babban matsayi ba sa yi zama cikin talakawa cikin area gefe za a takura musu ko akwai hayaniya da sauran sai su koma gefe su yi tafka tafkan gidaje da shi ma sai ibnu shahab sai koma gita ka shi imam maliki ke gina mashi shaka ta malam ina aina ganin bai dace a matsayin ka na malami da ake bukatar ilimin ka idan ka ci gaba da zama cikin al'umma kana karantar da su sai yake cewa yace kuntu askunu madinata wan nasu nasu ina zaune a madina ne lokacin da mutane irin mutanen da na sani ne falamma ta gayyara nasu tarakto. da naga mutanen da na sani sun kare babu irin wanda suke yi abin da na sani shine na kauce na koma gidi. وعن عثمان بن الوليد قال قال لي عروة بن الزبير ألم أخبر أن الناس يضربون إذا صلوا على الجنائز في المساجد yace da ba an ce mana wai idan mutane suka yi sallah ta jana'iza a cikin masallaci sai a ta dukan ce sun kawo bid'a ba qultu na'am ce kwarai kuwa qala fa wallahi ma sudiya ala abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu illa kitola to zamu tun zamanin Abubakar Abubakar daga cikin da suke hana wannan bid'a shi ma da ya mutu a cikin masallaci ya kai sallah arewa take wato an dade ana canza abubuwa wasu abubuwan a larurar rayuwa da yau da gobe za ta sa dole a canza su ba yadda aka biya wasu kuma tsabar san zuciyar mutane tsabar san zuciyar mutane da neman ta da zaune tsaye a cikin addinin Allah da kuma mutane masu ba da fatoyi wanda za su dace da ra'ayi da san zuciyar masu tambayar su wa kana hisham ibn urwa ta yaqulu sannan sai malam hisham dan urwa yake cewa lamma takhadu takhada urwa ibn zubair kasrahu bil aqiq lokacin da baban mu malam urwatu shi ma yazo yayi babban gida yayi wani mansion kasru babban gida haka kamar dai ne a aqiq aqiq shi ma wata unguwa ce a wajen madina a da qala lahu nas sai mutane suka ce masa kad jafauta amin masjidi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai wa masallaci annabi da fa'i ka koma can gefen gari fa qala yace inni ra'aytu masajidakum lahiya wa aswaqakum laziya wal fahishata fi fidatikum aliya yace masallacin ne wasa yawa cikin kasuwanni ba abinda ake a ciki sai lagau sannan alfasha barna da abubuwan Allah wadarai sun yawa a cikin lungunan anguwannin shine fidat fakana fi ma hunalika amma an tuntihi afiya sai na ga in koma gefe ya fiye mana zaman lafiya in tana bayan mai magana akan al'uzla ya daga cikin al'adun da malamai suka daɗe suna yi ne al'uzla su daina shiga cikin hayaniyar mutane yana daga cikin alamar mutumin da ya san abin da yake da lokacinsa kaga yana guje ma mafi yawan majalisu din nan ga magar mutane majalisi majalisa afwan majalisa ba majalisi ba majalisa wurin fira kenan wurin mai tumatir wurin wani gindin mangoro inda yake shan kunu da kosai da yamma bakin wani masallaci bakin wani police station kusa da wata wata makaranta wata matattara yan boko akwai su da yawa a ko ko ina a birane ma har inganta sa yake za a samu wanda ya fi kowa rashin mutunci ya ya kafa rumfa a wajen a samu wasu su kafa wasu yan sana'o'i na abubuwan da ake ɗanci sai ga yan gari sun zo sun kafa motocinsu sun kafa motocinsu an zazzauna a sha shayi a sha sigari a yi tsira har sha ɗaya na dare don da yake da wannan zama babu yadda za a yi zama productive a rayuwa wanda yake irin wannan zama kuma in ma wasu gama ganin mutane suna yi to kai ɗalibin ilimi ne kamata a sanne ka da wannan da wadda biya san ciwon shi jama'a annabi ma ya hana ko ya ce ku guje ma zama a bakin hanyoyi suka ce babu makawa sai mun zauna saboda sana'o'inmu ya ba su ka'idoji to mu yanzu za ka ga yawanci ba sana'a ta jika mutane wannan wuraren kaga dama mu ba mu da malamin rurar zaman ki ina jama'a hatta irin zaman da ake bakin masallaci na je duk sai da wani amfani duk tsaye ga nan ma gashi nan kun kafa mana majalisa ba shi masallaci ko da shi mutane suna zaune ba su da aiki sai kira wallahi ba daidai bane mu ga kan mu gaskiya kada ka shigo karanta littafi a nan ko kai bacci ko ka karanta alqur'ani ko ka tafi gida gumma taka amma wannan majalisa da ake a ko ina to ba ba ta da inda dai an zana ba salati yake ba yi sigifari yake ba ba wata mas'alar ilimi za a dauko ko ta addini ta tauna ba sai dai ai gulmar wasu ko shugabanni ko wasu masu faɗa a ji ko kuma imu imu mai gulmar junanmu su mai amfanin wannan shi ne irin wannan da urwa ya ce na ga mutane sun wayi gari ga abin da suke shine na gabarin in koma gefe in yi rayuwa ne. Alimamu su ya lissafi rubuta akan haka domin shi ya daɗe a wannan uzula tun na ɗan shekara arba'in ya na shiga cikin mutane shi za ka ga ya rubuce-rubuce da yawa za a zahabi haka al'imamu wani duk za ka samu irin malamai da kake bin tarihin su yi rubuce-rubucen nan da yawa sun karantar mai yawa su da suke kin eh, eh, ibnu jarir al-tabari ibnu al-jawzi eh, khatibul bagdadi su waɗannan malaman kana bin tarihi za ka ga at a point na rayuwarsu suka yi su daina shiga cikin harkoki na rayuwar mutane ko za su yi sallah in sa da darasi su yi in sa da kasuwa su je kasuwarsu ko gona su koma gida su zo da harka ta amfani su amma mu da muke fitowa tun safe ba ma kuma gurin iyalan mu sun sha ɗaya na dare Wannan da sha nan ma sai ya biya ya yi kallon ƙwallo an yi musu ƙwallo sai yan sanda sun take su da gudu haɓa jama'a matan mu duk sun gama bana Allah isa sun ma hakura sun daina wallahi ba daidai bane da a ce wani aiki kake yi wanda yake na maslahar rayuwarka ko addini kama ce kai ma'aikacin asibiti ne ko kai ma'aikacin tsaro ne ko mai gadi ne kai ko ma'aikacin ko kana aiki da kekanafe kaga wannan da ayyuka ne suna aikai ka dare kana cikin harkokinka amma kawai kana zaune ana zaune kawai a yi magariba a yi isha dare ya yi duk mutane suna zaune kawai kuma wani rashin arziki ma za ka a masallacin da suke magarban ga wani malami ya kasa karatun addini gaba yana yi su kuma suna majalisar suna jira a kira isha da zai ɓata minti biyar ya ƙara minti biyar a lokacin eh, sallar isha wani karatu ya sa ya ƙara minti biyar za su su fara ƙorafi cewa su ana ɓata musu lokaci an riga a rubuta cewa takwas da minti biyar ne sallah yanzu ga takwas da minti sha uku sai ka ce wasu mala'iku kuma su wanda su ba sa shira kan kuma wannan katin da ake ba su iya ba su wannan a cikin al'umma mu ne muke wannan rashin rashin sanin mutuncin lokacin al'umma mu ce take wannan abu Allah ya kyauta malam ce, wa fi ba utiba tu fi zalika fa a wata riwaya ta ce urwa an zarge shi akan wannan irin su koma gefe da yake yake cewa wa man baqiya innama baqiya shamitun bi nakbatin aw hasidun ala ni'matin yace mutanen da suka saura babu abin da suka iya in banda shamitun mai farin ciki bi nakbatin wanda ana Allah Allah wani bala'i ya auka wani a yi dariya shamatatul a ke wanda kawai a ji labarin wani ya samu matsala wani ya yi kiripto kudin shi sun kare wani a sace mashi mota ai wani ya nemi aure ma an kada shi wannan ya taba mutane dariya wani an yi ne kaza ko kaza ya faru da shi a mai dariya au hasidin ala ni'ima ko kuma duk wanda Allah ya mishi wata ni'ima a ita mai hasada yayi sabon kaza yayi sabon kaza yayi sabon kaza kaga wannan duka dabi'u ne na rashin arziki وفي رواية أن عروة بن الزبير قال في قصره بالأقيق هنا فرق من بنائه لقسم دي قمت جنة جنة سيكي شوى بينه فأحكمنا بناءه بحمد الله في خير الأقيق yace mun gina gida kuma mun gina shi da kyau da izinin Allah muna godiya ga Allah da ya ba mu damar gina wannan gida a wannan kyakkyawan anguwa ta al'aqi tarahum yanzuruna ilayhi shadran yace ga sunan suna kallon gidan shi ne irin kallon abokin gaba irin kallon wanda a zuciya shi akwai mummunan kudai nazar kalmu'adi wa tsa'in da ainihi eh wanda yake neman abin da zai faɗa yace yaluhu lahum ala wajhi tsari shi kuma gidan gashi yana ta walƙiya gida mai kyau ilmi ce gida mai kyau wanda kowa ya wuce su ya gani masoya su yaba makiya su gidan ɗayan kai-kai ne kuma na an da gidan yankan kai ko na da nisa ce ai gidan yankan kai ko ina suke wannan gidan zai zo kin ah, sai a ce gidan barawon gwamnati ta ka ta yi ba inda ya sa ina ya samu kuɗi taska Allah ya cike zamu eh fasa kashihina wa kana ghaizan li a'da'i wa surra bihi sadiqi yace fasa kashihina waɗanda suke alkashihu shine wanda cikin shi yake da sharri irin babban masharrancin nan da shi kanshi yana tsoron kanshi an akwai wannan masharrantan wa kana ghaizan li adai yace makiyana kuma suka ji takaici wa surra bihi sadiqi masoyina kuma abokina kuma ya ji daɗi cewa na samu mahalli mai kyau yarahu kullu mukhtalifin wa tsara yace duk mai wucewa wa tsarin afwan da bai tafiya cikin dare kowa yana ganin shi wa mu'tamirin ila ilal a atiq da wanda ma zai wuce zuwa makka kan hanya ne shi ma sai ya gani da wanda ya fito da rana da wanda ya fito da dare da wanda hanya ta biyo da shi kowa sai ya ga gidan urwa a dan zubair a madina lokacin saboda gida ne na yan gayu wa qala abu umar ibn abd yake cewa lahu ash'arun kathiratun hisan urwa yana da waƙoƙi masu kyau masu daɗi rahimahullah Allah ya gafarta masa min ha qawluhu daga ci akwai faɗinsa? sa sara al-asasilu ba'da Zille asminatan wa sarat wa sarat ar-ru'us ba'da yace makaskanta mutane na ƙasa daga baya Allah ya ɗaukaka su sun yi ƙiba. ga wasu kuma waɗanda suke manya shugabanni bayan ɗaukaka su kuma sun dawo baya wanda cin suna Allah ya juya al'amari wanda suke da shugabanni su koma mabiya mabiya su koma shugabanni talakawa su koma masu kini masu kini su koma talakawa duk inda ka je haka Allah yake wannan sunnar duk wanda ka bi shi yanzu mai kuɗi an ka bincika shekara ashirin baya zai cikin zama masu kuɗi ba ka haka ashirin gaba ma ba zai zama cikin su haka cikin shugabanci haka cikin malanta haka cikin komai sunna Allah ce babu abin da Allah ya ɗaga sai ya yi ƙasa da shi sai illa girman Allah kawai yace lam yabqa ma'a lam tabqa ma'firatun ya'tadduha rajulun illa takafur auratan wa azhaba yace babu wani abu da mutane suka rage wanda suke nema in banda at-takafur neman tara dukiya auratan azurfa wa azhaban da zinariya alhakumut takasur yace ba abin da mutane suke nema a duniyar nan in ba wannan

sannan yi karanta mana yana yawan yin waka ya da fasaha waka wa ibn abi rabi'a annahu marra bi urwa ibn zubayr wa huwa yabni qasrahu bil aqiq fa qala ya wuce ga urwa yana gina gidansa a aqiq sai yake ce masa aratta al harba ya aba abdullah ka ta malan kana so ne ka gudu ka bar cikin gari ka bar geto qala la yace a a walakinahu dukira li annahu sayusab sayasibuha azab ya anil madina na dai samu an gaya mani cewa akwai wata musifa da ta shigo garin nan fa qultu in ha shay'un kuntu muntajiyan ana yace in wani abu zai same ta ma to ni ina gefe wa na bi a qala mali ara ulama akum yamutuna wa juhalakum la yata'allamuna laqad khashitu an yadhhaba al-awwal wa la yata'allamu al-akhir ya haka na gane malamai suna ta mutuwa sannan kuma jahili sun iko yanka sai shiga sharaba sharu da jayayya da kuma su gaya malamai ga yadda za a yi da ilimin laƙar khashitu an yi rahaba al'awwal ina tsoron kada fa malaman nan su kare wala ya ta'allamu al'akhar Jahilin ko ba su koyi komai ba walau anna al'alima talaba da ilma lazzada ilman shi kan shi malami in ya ci gaba da neman ilimi to zai samu ilimi ya karu zai dinga kamun ƙarin ilimi walau anna jahila talaba da ilma lawajada al-ilma qa'iman jahili ma yana ma zai samu mali arakum shiba'an min al-qa'ani jiya'an min al-ilm yace ya kowa cikin shi ya koshi kowa yayi timbi kowa ya fito shar amma kuma kowa ka taba shi jahili ne ilimi bai da komai na karatu amma ya koshi da abinci ya koshi da riga ya koshi da abun hawa amma kuma babu komai a cikin ku na ilimi wadannan mutane ne ruwa abin da yake zama mutane malamai suna mutuwa Jahili ba sa koyon ilimi tun da tun haka ake fama da wannan jarabawa wa qala abu hazim sara nasu fi zamanina ya'ibu ar-rajulu man huwa fawqahu fil ilm an wayi gari mutane a zamanin mu sai mutum ya aibata wanda ya tishi ilimi mutum ya zauna ba abinda ya sani in banda sukan malamai da suke gaba da shi liyaran nasu annahu laysa bihi hajatul ilayhi don mutane su ɗauka, zai da bukata zuwa ga wannan malam. yayin ya fi ƙarfin ka ya zaki malami kaga za ce ah, a bai da bukata da wani wala yuzakiru man huwa mithlu Sannan zai tattauna magana ilimi da ƙaransa wa yanzu ala man huwa dunan, sannan kuma yana yi man na ƙasa da shi girman kai fa zahaba da ilmu wa halakan nas da ka ilimi ya kare mutane suka shiga cikin jarabawa da kake ganin su kai ka ce da mu yake mutanen zamanin nan fiye da su mutanen zamanin su saboda yanzu wannan ita ce sunnar rayuwar da muke kowa ya buɗe baki zai zagi waɗanda an san sun fi shi ilimi sun fi shi taku sun fi shi sani ya kamata ya aibata su sannan saurayin shi kuma ba wanda yake iya mu'amala da shi su kuma na ƙasa kullum ya ce masa jahilai matattu 'yan iska annanimai kullum sai ya aibata su kaga ba za su samu damar zuwa inda yake koyi karatu sauyin shi kuma daga nan su fara rigima a dinga tuhumar juna da hasada su kuma na sama da shi sai su janye jikinsu su kyale shi wannan shine sunna da mutane suke rayuwa a cikin jini wato tarbiyyar da mutane suke fama da ita mummuna a wannan lokaci a wannan zamanin jama'a muna da tsananin bukata zuwa ga mu tantance mutanen da wala masaurare su saboda masu magana da sunan addini sun yawa kuma ga sunan iri daban-daban ne akwai malamai akwai ɗaliban ilimi akwai jahilai akwai kuma 'yan kishin addini akwai kuma 'yan boko kowa na sa baki a cikin akwai malami wanda da gaske malami yana da ilimi akwai wanda za a gane ilimi yake karantawa akwai ɗalibin ilimi da zai karanta da gwargwadon abin da Allah ya huwace masa amma waɗannan fa su ne kaɗan su ne muryar su take a ƙasa sannan akwai kuma jahili wato murakkabi kenan wanda ke hawa teburin karantarwa ko kujeran malanta ko wa'azi ko ba amma jahili ne murakkabi wanda ya fi kowane haɗari kuma su ne kaso su take ci a yanzu sannan akwai kuma fan masoya malamai inda ka san masoya kulab ɗin ƙwallo haka yanzu ke su ne wanda ake su masu 'yan comment su su ma suna sa baki harka addini ce da su za yi duk abin da yi musu bai yi magana kai sana ko kuma dangin mai boko da sunan su ƙwararru ne ko gaggaggu ko expert ko masu bincike ko wanda suka karanta wani abu a cikin turanci suna sa baki a cikin addini to za ka ga su ma kansu wasifa ce a cikin mutane saboda mene saboda suna da alƙalami suna da baki suna da kuma recognition institutional recognition ana neman masana su za a kira ana neman masani yanzu a cikin da zai magana kan islamic economics wani dan boko za a kira ta yi abin da ya sani kawai shine iya digirin da ya kan wannan fannin shine kuma wani malami cikin malaman ya magana sai ya zo ya mai raddi ya ci ba haka ba. ya karyata ya kawo hujjoji da wasu wai dan wai da tadalla ya kulu qala al ya kawo hujja da wani bature ko wani kafiri ko wani mutumin isra'ila duk waɗannan fahimta magana kan addini malamai ɗaliban ilimi jahilai murakkabai masoya malamai yan boko mu ko masu saurare ba dole ka gane waye ba kowa zai ja aya kowa zai ja hadisi kowa za a kowa na da mabiya za a mai kabara ya bai ka gane su ga mun shiga cikin matsala mu mabiya sai dai Allah ya tsare mu kawai in Allah ya gani iya kan da kyau ce sai ya daka da malami na kirki in ba ka ba sai ka je kai ta fagamniya ba ka san da kake ciki Allah ya kyauta so da aka zama mu kiyaye mu kiyaye kawai kowa mu ce za mu saurara ah, matattun sun yawa jama'a kamar da maza wasa sallallahu ke fara cewa ƙarshen zamani za a zo a yi ah, ƙofofi hanyoyi daban-daban na bata kowace hanya kuma ko wani batacce da yake kira mutane zuwa gari mu shakka wannan zamanin a cikin shi muke in ba ka ba ta za a ce mutane irin su saka, irin su abin dabba irin su zazzaki duk waɗannan fa kasgawa ne irin su Muhammadu Yusuf nan duk suna da jama'a ba wanda za su iya mutuwa don su kara waɗannan sun ma mutu guda nawa ma wa ani darawar bi kala idza qala malikun ala hadha adraktu ahla al-ilmi bi baladina wal amru al-mujtama wa alayhi indana fa inna ma yuridu rabi'ata wa ibn hurmuz idan kaji maliku ya ce wannan shi na samu malaman garinmu suna yi shine kuma abin da aka hada kai yana nufin rabi'a ibn abi abdurrahman malamin sa da kuma abdullahi ibn yazida ibn hurmuz al-asam sunan shi ne suka ce abdullahi ibn yazida ibn hurmuz al-asam abubakar al-asam wanda ya rasu 148 malami ne cikin masu yawan ibada da sallah yana cikin manyan tabi'ai ah, maliku ya yi karatu sai a gurinsa kuma ya tafiranta da shi To su ne da abin da ya zai su ita baki sai ce adraktu alaihi la ilmi bi baladina wannan sune malaman da ya koyi karatu a gunsu albabul hadi wa sab'una fi fadlin an-nadhr fi al-kutub wa hamd al-inayati bid bayani akan wato falalar yawan bincike da nazari cikin littattafai bayan ka guje ma hayaniyar duniya da hayaniyar majalisa da sauransu sai ka koma ka dukufa cikin littattafai kai ta nazari wa hamdu da ina ya tafi da fatin da kuma yabawa wanda yake ba da muhimmanci wajen rubuce-rubuce da karance-karance takardu su ne da fatin ya ce wasu ila abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari mal balazur an tambayi imam al-bukhari rahmatullahi alaihi aka ce algaba ta malam menene a maganin karatu fahami na karatu asalin lafazin balagu shine wannan ɗan kashu abin da ke cikin kashu ƙwallon kashu shi ake cima albalagu to datan suna amfani da shi a matsayin daga cikin mawad da ake ƙara ba ƙwallon ƙarfi da shi ana yin yaji da shi a daka shi kamar yaji a dinga ci a cikin abinci a zamanin da suna da itikadin cewa wannan yajin yana ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa ban bace ka je kai ba ruwa ban san haɗin shi ba yawwa ni ma karanta ne a tarihi yawwa to sai aka tabbai imam malik ko imam bukhari da gaske ne wannan abin yana aiki sai yake cewa shi a ganin sa maganin karatu kawai idamatun nazari fil kutub maganin karatu kawai shine yawan karatu kawai shine ne maganin karatu ke yawan karatu <laughs> kamar ka tambaye da ake na cewa waye gwanin qur'ani shi ne karanta shi kullum shi ne gwanin ƙwararri ko mun ƙarfin haddaka komai a da iyayen da suke kan ba karanta shi kullum Allah ya bada da gaske ne a ɗabi'a ko a tarihi a ko su mawad da mutane suke amfani da su da tunanin suna ya ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa wasu kuma an gwada kamar shan zuma kamar amfani da irin green tea ɗin nan ko rosemary ko black seed ne mai sunan shi haɓɓa ko kurkum kurkum ma da ana bayan da shi ana haɗa hada wasu turkula da shi a ce a ce ƙwaƙwalwa tana yi amma duk waɗannan suna da limitation kuma suna iya haifar maka da wani illa ya maka da illa amma babu babu magani sadidan kamar shi shi karatu eh karatu ka inda ka shi gaba ko arne haka zai kanka yasa a da muna jami'a ake zuga arna a ce boko sai arna saboda su ba sa yin komai sai karatu sai ga sa cikin jarabawa mu kuma ta shiga abu iri daban-daban da rigima iri daban-daban na nashin daban na zuwa weekend daban ko <laughs> su kuma arna ba sa yin komai sai ga sai kai boko sai arna <laughs> kafin mutanen mu su ji wa'azi su fara karatun da gaske a kasan da din da ka gonu guruwar ne irin wanda kowan kaɗan nan ba sa yi to haka in kana son karatu kawai kawai ka yi idan kai Allah zai baka fatahi a kansa wa qala ahmad ibn abi imran kuntu inda abi ayyuba ahmad ibn muhammad ibn shuda'in wa qad takhallafa fi manzili wa talanna jugun wannan malami ya ya ki fitowa bai zo majalisa ba akwai majalisar sarki sai bai zo ba fa ba'atha gulaman min ghilmanihi ila abi abdullah ibn al-arabi shi wannan sarki abu ayyub yana zama da malamai ba akwai ibn al-arabi malamin nan na hau. sai aka ga bai zo ba sai aka aika wani bawa cikin bayi cewa ya je ya kira shi ya je gidan shi ko lafiya yas'aluhu al-maji'a ilayhi yace sarkin yana neman shi fa'ada ilayhi al-gulam fa qala sai dawo yace qad sa'altuhu zalika fa qala naji na ce mishi kana jiran shi yace indi qaumun min al-arabi nayi baki larabawa daga kauye fa idza qadaytu arabahum arabi minhum ataitu in na gama hidima ta da suna nan zuwa wa qala al-gulam sai kuma yaron yace wa ma ra'aytu indahu ada illa anna bayna yadayhi kutuban yanzuru fiha wa yanzuru fi hadhihi mudda wa yanzuru fi hadhihi mudda yace amma faran kai dai wallahi babu kowa tare rashi. ya dai bazara ta ya duba wannan an juma ya duba wannan ya dauka wannan ya dauka wannan ki babu kowa tare shi shikenan ana zaune kan sai gashi yazo summa ma sha'irna hatta ja'a can an jima bayan an cire da sai gashi ya rufa kana da hu abu ayyub sai ce masa ya ba abdullah Allah ya gafarta malam subhanallahi alazim takhallafta anna wa haramta al-unsa bika ka ki zuwa ka haramta mana jin dadin zama da kai wala kad kana li al-gulam innahu mara indaka ahad kuma an ce mun kai kade kana rona a gida wa qultu ana ma'a qaumin min al-a'rab yace nace mishi ni ba tare da baki na mutanen kauye fa idza qadaytu arabi minhum ataitu na ce in na gama zan zo kuma gashi na gama na zo qala ibn sai fara musu waka yana cewa lana zila sa'u ma na mallu hadifahum alibba'u ma'amununa wubiyan wa mashhada yace muna da wasu abokan zama ne ma na mallu hadifahum ba ma gajiya da firar su alibba'u masu hankali daga alalbab albab ulul albab na kuma amintattu ba su da munafurci ba sa cin amana ba sa ƙarya ba sa gubiyan wa mashada ko kana nan ko ba ka nan suna Da su da tafai kenan da abin da ke cikin su na karatu baya canzawa baya gajiya ba komai ya fi duna na mina ilmihin ilma ma ba, wa aqlan wa ta'diban wa ra'ayan musaddada suna ba mu fa'ida na ilimin abin da ya wuce da hankali da tarbiyya da hangen nesa da magana wata ke kai suna koyawa su ne nake ganawa da su bila fitnatin tuksha wala su ishirashi ba ma tsoron wata fitina ta taso daga gare su ko wata mummunan ma'amala. a cikin su ba wanda zai waye gari ya maka tawaye ko ya ga cewa shi an tare mai lokacin shi yi ba ba shi dama ba ko ya kai ka gun alƙali ba wanda zai maka wannan rigima ko ya maka makato mummunan mu'amala ko da duk muke wa junan mu a matsayin mu na mutane da sai ba yayin wani. wala yuttaqa minhum lisanan wala yada ba a koran daki na harshen su ko gulma ko ƙarya ko ko ko balantana ko su daga hannun su dake ka duk ba a ji tsoron wannan bayin kulta amwatun fala anta kadibun in kace ta idan matattu ne baka kayya ba bayin kulta ahya'un falasta munafsida falasta mufannada idan ka ce kuma eh suna da rai to baka yi baka yi nesa da abin da kake faɗa ba yace to waɗannan su ne baƙin na waɗanda nake tare da su ina tare da su na tattaunawa da su to ba na buƙatar baƙi irin naku ko majalisa irin taku sai na gama abin da zai amfani wannan ita ce rayuwar malamai jama'a ita ce irin rayuwar malamai a waɗanda suke amfana da al'umma wanda shi sa har yau muke ta amfanin ilmominsu rayuwarsu da nazari da bincike da karantarwa da ta'alifi da sauransu amma za ka ji an ce mutum malam amma ba yi da wata wato zai da wani timetable na aikin ilimi baya wa'azi baya da'awa baya karantarwa ballantana rubuta littattafai ko sharhinsu ko tattar da wasu furas a cikinsu kawai abin da ya sani shine ya wace a wacan mitin ko ya zo ya wani ɗan bidiyo ko wata sabga ce can daban kuma an ce sunan shi malami abu uku ake auna malanta da shi mun taɓa yin wannan karatu a can bayan lokacin na farko shi ne tazkiyar malamai da za su ma ɗan uwansu malami yadda cewa wannan malami na da yake na biyu knowledge production menene ilimin da ya rubuta duk waɗannan da ake a matan yanzu da ba mu taɓa ganin su ko wanda suka ga su ba ne muke kalla wanda suka rubuta nan. a ciki muke jin labaransu muke karanta a gane nauyin iliminsu da aka gane wannan babban malami ne wannan matsakaici ne wannan bai kai wannan ba to production na knowledge na uku kuma da kuma graduate ɗaliban da suka iya yayewa ko har yanzu wannan shine ma'aunin ilimi a duka duniya amma kasai ta Najeriya ta da ma'aunai daban-daban da suka saba wa na sauran duniya kawo abubuwa da yawa Zan haka nake tana tuni ko Allah ya rafa na gandi Allah yana so mana rahama wala sai dai mana skillin mu daban mu wannan Najeriya in dai za a auna mana skillin da za a auna ba duka sauran halittu wala muna cikin matsala saboda mu komai na mu na rayuwa ma'aunin shi zaka ga daban daban ne mu yanzu ba wannan bane ma'aunin rayuwa ma'aunin ilimi ma'aunin ilimi a gumu shine babban riga babban mota wanda gwamnoni suka san da shi wanda ni ba wuri an dinga cewa kenan eh, sai gari ya waye wanda zai iya awa uku kawai yana baku labarin da da yanzu yana bata muku lokaci kawai amma kuma shi ake cewa yayi takara kuma a gumu kaga wannan shine ba wani ilimi wato kafasitin mutum a abun duniya shine ilimi mu a tunaninmu kaga muna cikin muna cikin kwai muna cikin takwakiya ba ya kaɗan ba ta sanda kuma kai magana amma kallon mahasadi ko wanda bai waye ba in kai shiru ka ji bici ka tabi ga za fa in sakatta fa inna nafsa lan taqibi wa inna taqta fa manene fa inna taqta fa qa'a sijni fa qa'a sijni mutasibun wa in sakatta fa inna nafsa lan taqibi ko kai magana a kulle ka ko kai shiru ka mutu da bakin ciki shine wancan da muka karanta tarihin nawo ko da ya shiga kasuwa ya ji ana ta kuskure ya gyara ba wannan kuskure ya gyara wannan larabci hankalin shi take oh. ce oh yace yalhanuna wa yarbahuna wa nahnu la nalhanu wa la narbahu ce ga sunan kuskure suke kai ba suke magana ba amma kuma sa samun kuɗi mu kuma ba kuɗin mu ba kuskura <laughs> tu ziyo kenan Allah ya kyauta yace ila da abin Abbas Ahmad ibn Yahya wanda ake ce ma ka'alab babban malamin nahawu aka ce tawahhasha minan nas jiddan falau tarakta luzum albayti ba'da tarki wa barasa lin nas kanu yantafi'una bika wa yanfa'uka Allah bihi fasakata sa'atan kuma Aisha yaqul aka ce ma Abu al-Abbas sa'alab shi gafarta malam ka daina shiga mutane ka daina magana da kowa ya dai hana ka dan dawo ka zauna da mutane su ɗan ci moriyar ka kai ma ɗan ci moriyar su sai ya shuru sannan da ke cewa in sahabnal muluka hu alaina wata kafu kibran bi haƙƙin jari in muka je a matsayin mu na malamai muka fara zama a gaban sarakuna sai su wulaƙanta mu su yi mana girman kai ba sa ganin girman girman mu tijjara sirna ila al-bu'si wa udna ila adadil fulus yace in ko muka ce mu na da masu kuɗi da attajirai to bakin ciki ne dai da mu in kana baka da kuɗi kalma cikin masu kuɗi hankalinka zai tashi kullum zaka fara tare ina kai ma zaka samu sai ka ji kamar ka zama ɗan crypto ko ɗan kidnapper wata ranar kana zama cikin masu so za ga suna suna abin da suka ga dama zai ba za ka yi ba amma baka je kusa da su ba gani ba da sauƙi yawwa dukkan bala'in yi bai kai bala'in gani ba kamar yadda dukkan daɗin labari bai kamar gani ba yanzu muna nan a cikin ƙauyukan baɗin nan muna makwabtaka da abuja suna cikin da sa abuja nan ba za ka sha ba za ka ji baƙin ciki da hasara ka taso ma tana ka wasu kana shiga garo ka ga cewa duk wannan dukiya kai ma kana da haƙƙi a cikin ta to gara baka je ba ya kuma ka zama ka inda Allah ya je ka kai ta salati ka mutu ba za su kai ka lafiya to yace falazimnal buyuta takhridu da ilma shi muka zauna a gidajen mu muna fitar da ilimi wa namla'u bihi butun urusa muna cika takaddu da shi yan baya sa karanta shi malami yana daga cikin musibar da yake ciki shine in ya je gun sarki yana cewa asali ya halatta kamar da muka shafa da Nabi sallallahu alaihi wasallama yayi mu'amala da sarakuna ya rubuta musu wasiƙa sabai sun yi mu'amala da su amma fa sarki na iya zama sanadiyar zama maka da ka ya danganta ga me ya kai ka shin ka je ne a matsayin ulama isu'i ko ka je ne a matsayin nasiha ko ka je ne a matsayin dan fada abu na farko da zaka rasa shine haibatul ilm kwarjinin ilimi idan sarakuna suna ganin malamai a arha to sai sai kwarjinin ilimin ya tafi na ɗaya na wannan shine mafi karanci sannan kana iya rasa kana iya rasa sautul ilm muryarka ta malami kana iya rasa ta shine kana ji kana gani ana yin barna ba za ka yi magana ba na biyu kenan na uku kuma kana iya kana iya rasa kursiyul ilm in ka dawo cikin talakawa ba za su saurare ka ba kuma alalan kuma a ta ma ba saurare ka aka yi kaga daga daga haiba zuwa saut zuwa kursi to daga nan malami ya rasa kursi ɗinsa kuma shi kenan ya halaka ran da malam Abdul ya mana wata nasiha a Kano Allah ya gafarta Allah ya gafarta ne ba da ya mutu ba yake cewa ga shi ke shi muka je wajen mun daɗe ne muna jiran shi ma so mu gan shi wannan ya zo wannan ya zo sai ba mu hakuri yake cewa kun san shi aikin addini idan Allah yana son ka da shi shi ba maganar daya kana girma ne yana karuwa alama Allah yana son ka da shi ke yace in ko kaga mutum ya girma aikin da yake na addini yana raguwa to wannan ka tsorace shi daga mutane sun daina sauraren shi ya rasa kujerar karantarwar shi kama mai ta irin yan buku Wala yana da haɗari kwarai da ce to wannan ne ke cikin haɗari ba wanda yake mai ba sai ce awon naku ba daga gun karatu ya dawo kashe shi ba Jafar ba daga gun karatu ya dawo kashe shi ba wato suna cin Allah haram da za su mutu to me ke ja malami ya rasa wannan kujerar ta shi ne idan ya ta wani abu wanda ba wannan ba shi na bada na ya kwatance a cikin hadisi ma zai ibadatin sun malamin da ya mai da duniya da sharaf ɗinta shine abin neman sa kuma bayan asalin abin da Allah ya bari shi na ilimi wannan haɗari ne a cikin al'umma yanzu kuma saboda duniya da ta riga ta rikice kusan ko abin da yake da baki kuma kowa uzurin shi yana so a filin shi yana so shi ma a dama da shi. haka sai dai a ta addu'a dai Allah ya sa mu cika da imani wa qala muhammad ibn bishr fi shi'rin lahu muhammad ibn bishr kuma yake fada yake cewa aqbaltu ahrubu la alu muba'adatan fil ardi minhum falam yahsin al harab falam yuhassin al harab yace na na gudu na ban yi ban yi kasa a gwiwa ba wajen yin nesa da 'yan duniya amma wannan gudun bai katange ni ba lamma ra'aytu bi anni lastu mu'jizahum fautan wala haraban far'aytu ahtajib yace na tunda naga cewa gudu ba zai sa na tsira ba to sai na samu wuri na kuya mutum ya gude gude za ka mashi ba sai kuya ba yace fasirtu fil baiti masturan sai na kuya a cikin gidana tuhaddithuni an ilmi ma gaba anni fil waral kutub littafai na suna bani labarin abinda ya kuya ga mutane yace ce, fardan tukhabbiruni al-mauta wa tantiqu li falaysa li fi unasin ghayru ghayrihim irab yace ina zaune ni kadai littafaina suna bani labarin mutane da suka shuɗe suna mun magana akan abin da nake son ji ba na son jin zance mutanen duniya illahi min jula sa'in la jalisahumu wa la khalifahu lis su'i murtaqib yace alai da Allah ya kai ga wadannan abokan zama wanda da su da ni abokin zaman su ba ma rubunan fata sun tafi kullum ba su rubunan fata fatan su kullum ka ilimi kuma duk wanda ya je cikin su shi ma ilimi yake nema ba wanda yake zuwa da masu cikin su da neman wani abun duniya yace la badarat la badarat al adha la badarat al adha yukhsha yakhsha rafiquhum wanda ke zaune da su baya tsoron wata cutarwa daga gare su wala yulaqihi minhum mantiqun zarib babu wannan biye ɗin? babu kuma baya kuma tunanin wato magana banza ta fi da gare su abu kaulana hikaman ta buƙa manafi'uha su suke wanzar da hikimomin da amfanin su bai karewa akhirin layali alal ayyami wan sha'ab a kaddare za ka zauna ka sha hikima in ya waye kuma ka ci gaba da kutsawa ciki in shi ta min muhkamil aqali tarfa'uha ila an-nabi thiqatun khiratun najm in ka so karanta hadisai wanda suke da isnadodi tabbatattu wanda malamai amintattu suke ruwaito su zuwa ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam khiratun thiqatun khira najm aw sita min arabin ilman li awwalihim fil jahiliyyati tunbi'uni bihal arab in kuma na so in karanta labarin larabawa a jahiliya wanda zan karanta daga waƙoƙinsu aw shi'tu min siyaril amlaki min adal na garaman kanta labarin sarakuna da shugabanni na wanda ba laraba ba tubna wa takhbiru ra'ayi, ar wal daga nan zan ji labari kuma na gina tunanina da ladabina hatta ka anni qacca hatta asrahum ga kaman ina rayuwa da zamanin sarakunan nan wa qad madaddunahum min dahrihim Hukum, alhalun ku shekaru da yawa sun wuce bayan zamanin amma zan ji na san su kamar na yi zamani yana yaban kaɗaicinsa da karatunsa a cikin littafansa a maimakon zama cikin mutanen gari da su kawo mashi matsaloli yace zakarar zahibu a abiyat ala nasaqin ghairi hadha ma'a ziyaratin wa taghyir nazami ba'd al-abiyat zahid ya ambata a cikin littafinsa al-zani wa tabyin ya tattauna wasu abubuwa kuma ya danganta shi ga wani mutum daban musra Muhammad ibn Yasir Ar-Rayyashi ne kuma Muhammad ibn Bishr ah, shi Ar-Rayyashi mawaki ne zamanin Bani Abbas ya rasu 230 sai kawo ta da wata siga ita ce aqbaltu ahrubu la alu muba'adatan fil ardi minhum falam yuhassin al-harb ga wannan kamar da yake a can farko yace fa qasru fa ausin fama walat hana diquhu falan na warisu falmakuru falhari ya ce gade gidanan wanda yake an gama gyara shi wanda rufin gidan bai lalace ba hakanan lungunansa ba riga sun fara lungunansa da falastarsa ba ta riga ta fara lalacewa ba bayu ma mu irin min ha fasamtu bihi famin wara'i hafifan minhu mutsalab yace duk wanda yake cikin wannan gida to da su ne nake ruku ba na da yan waje wanda kuma yake waje to waɗannan sisi ta nema na ba su gani da mara aiki da ya nilasu mu'jizuhum fautan wala haraban farraitu a hataji lokacin na ba zan iya guje musu ba sai na koma gefe na keɓance kaina fasirtu fil baiti masturan bihi jadalan Jarin bara'i la shakwa wa la shagab sai na koma na zauna a cikin ɗaki ina ina bincike na da karatuna ba na biye ma rigingimu da koke-koke mutane fardan yuhaddithul fadisul mauta wa tanfiqu an ilmi ma ghaba anni minhum al yace mutane ne matattu suke bani labarin abinda ban sani ba ke cikin littafai kun mu'uni suna su ne suke abokan zamana wal alafu a ainat bihim wal alafu uniyat bihim hum mu'nisuna wa alafun uniyat bihim su ne suke abokan zamana kuma su dubbai ne waɗanda anaitu bihim nake ba su muhimmanci falaisa rifi da ghairihim ba bana neman wata bukata a wajen wasu mutane wanda ba su ba lillahi min julasa illa jalisahum wala khalifahum li su'i murtaqab saki musu addu'a yace la badiratil adha dole irin na bayani taksha rafiqan rafiqahum wala yulaqihi minhum mantiqun zaribu abu qaulana ta tabqa manafi'uha akhra akhra al-layali ala al-ayyam wa sha'bu fa ayyuma adabun minhum madattu yadi ilaihi. فهو قريب من يدي كتب كفني kafabu ya ce duk abin da na miƙe hannuna nake nema na ladabi ko na ilimi ga shi nan a kusa za su bani in shitu min muhkamil athari yarfa'uha ila an-nabi thiqatun khayrun najib aw shitu min arab ilman bi awwalihim fil jahiliyyati tunbi'ni biha al-arab aw shitu min siyar al-amlaki an adn tabna wa tukhbiru كيف الرأي والأدب حتى كأني قد شاهدت أسرهم وقد بريت دونهم من دارهم حكم يتشي لا يا قائلا قصرت العلم بحيته يا يا قائلا يا كي وند كيكي بكي قصرت العلم بحيت بحيته bahiyatu wanda kwarjininsa ya takaitu a ilimi amsa ilal jahadi fi ma qala yantasu wanda ya zama ya yammatu cikin jahilci fi ma qala yantasu a cikin baccin nan yake dangantuwa dangantaka shi ta yan bacci innal awa'ila kad da bi ilmihim khilafa qawlika ma balu wa ma zahab mutanen farko sune suke da ilimi tsabanin zancanka kuma ba su kare ba suna nan a cikin littafi ka zai karanta ma mata mislin ri'in abqalana adaban yakunu minhu idza ma idza mata yaktasu yuktasabu yace mutumin da ya bar mana ilimi wanda ko ya mutu ana karantawa ana karuwa wannan bai mutu ba wa ma yufadu qadiman ma yufadu qadiman shi da gaskiya abinda aka haddace tun da ni'mal muhaddith wal dalisu kitabu takhlu bihi in mallaka al in mallakan ashabu ice ma da abokin zama abokin fira shi ne littafi ka keɓanta da shi idan mutane sun gaji da kai in ka ko ka gaji da su minal malal la mukhiyan sirran wala mutakabbira baya asirin ka, ko bai da girman kai wa tafadu minhu hikmatun wa sawabu sannan hikima da magana daidai tana fita ko da yaushe daga gare shi وأنشدني أحمد بن محمد بن أحمد رحمه الله ba وألد ما طلب الفتى بعد التقاء علم هناك يزينه طلب mafi girman abinda mafi daɗin abinda mutum zai nema bayan tsoron Allah shine ilimin da zai zama mashi kwalliya wani kulli ɗalibi mutanen mutanazzahin wa alazzu nuzhati alimin kutub kuma duk wani mai neman jin daɗi yana da abin da ke sa shi jin daɗi duk wanda ya samu duniya yana da wani abu wanda ne hobby din ko to mafi daɗin abin da malami ke da shi shine littafansa ne mafi girman abin da malami ke da shi wa qala ba'd al-basriyin al a nasa sahibin bihi fi wahdati ce ilimi ne mafi jin daɗin abokin zama abokin zama zaka fi sabawa da shi akhlu bihi fi wahdati ina keɓancewa da shi sanda nake ni kadai fa idza tamamtu silwati wa idza khalawtu ladzati fa idza tamamtu idan ina da wani abu muhimmi to a can nake samo shi wa idza khalawtu idan kuma ba da abun yi ladzati shine jin dadi na ba wai ka ci barka kama buga gem ko barka kama ƙara da lokaci gaban ba wa shadani muhammad ibn haruna dimashqi li nafsihi aw li ghayrihi la mihbaratun hari a ahabbu ilayya min unsi sadiqi ce ta wadata da zan wuni da ita a hannu biro na da zan wuni da rubuce rubuce na ya fi min alheri fiye da abokai masu kawo masu zuwa fira Allah ji kamar albani to gobe sai na gama aikin da nake ce sai na samu lokaci ko yace warizmatun warizmatu ta'idin fil baiti indi yace in ga tarin takaddu rizma kaman kaman yanzu a ce tarin irin farfakar na da ake rubutu a cikinta na ake ci mata A4 ko to rizma shine kamar paket ɗinta inganta da yawa tana jira na a ahabbu ilayya min ajli daqiqi ta fiye mana fiye da lodi na gari da an cika mun gida da gonan shinkafa gara ga an cika mun gida da katan katan da da suke jira na wala ta'amat wala wala tamatu alimin fil khadd minni alabdu ilayya min sharbi rahiqi yace in je gun malami mishi laifi ya mare ni saboda yana so ladabtu ya fiye min daɗi fiye da shan wani abin sha mai daɗi arrashik wanda yake mai daɗi irin kamar wani juice kenan ya fi son wannan qala abu umar ibn al-ala abu amr ibn al-ala yake cewa ma da khaltu ala rajulin qattu wala marartu bi babihi yanzuru fi daftarin wa jalisuhu faribun illa hakamtu alayhi wa ataqatu annahu afdalu minhu aqala yace duk mutumin da na zan kuma zai gina shi na ga da littafi yana karatu ko yana bincike su kuma MPS suna zaune suna jira hankalin shi baya kansu suna tabbatar da wannan ya fi sa hankali ya fi sanin ciwon kanshi su kuma suke dan wulakanci ba ga bane dole ne bai ganka da littafi kake saura dan shekara ta mata baka yi nan ko akan kwamfuta ka sai sai kai dan wulakanci za ka ake mana wannan shaida ya yi dan wulakanci ne ba sa ma kula mutane <laughs> yace وكان Abdullahi الله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لا يجالس الناس baya zama da mutane wani zanen makabara sai ya je zauna a bakin makabarta fakana la ya kadu yura illa wasiyadihi daftar amma a bakin makabartan ma za a ganshi da littafi fasu ila an zalika faqala sai ce lam ara qatu aw adha min qabri ban san abin da ya kai kabari zama wa'azi ba wala amta amin daftari ban san abin da ya kai daɗin mu'amala kamar littafi ba wala aslama min wahadati ban san kuma abin da ya kai zaman lafiya kamar dina shiga cikin mutane wallahi na iya ina tuna wannan abin har yanzu da jimawa tun ana muciya wata na mun je da mala albani muka raka shi asibiti ba zan iya tuna ko da waye ba ko da abrafin ko da wani asibitin shiga. aka je da layi sosai ina jin ko clinic ɗin ido ne kawai sai malam ya fita a ya je mota ne kawai na gyara da littafi. ina iya ta lokacin ahkamul jana'i ne na albani duk kafin fa da ya karantar da shi ba tun lokacin kawai na jabu da ya ce kanta ta to ni banda hankali ne da zan zauna haka kawai zai buli zai jira likita ba mu mora koshi? shi wallahi kawai ya dauko tsafin shi daga wurin karantawa wannan ya fi shekara ashirin da biyar wani abin bai ya ba za kira ta ba ka duba ga mutum nan da muke ganin shi malami ne kuma littafin nan ma fa ya ma karantar da mu shi amma har yanzu nazari haka za ka zai a yafur ka mu da malamai zaka ga littafin su in abun da na'iza ne in a asibiti ne in a gida ne ballanta na a makaranta to kai ba za ka kanka faɗa ba kana cewa ka ɗalibin ilimi kai kullum sai dai shiga rige wata karfin ka kowace hayaniya kana nan a cikin ta hayaniyar anguwa hayaniyar facebook hayaniyar eh, rigima aure rigima gona rigima gado duk wata rigima wata akwai wanda za su yi ta kamar su je su yi mana balantana kuma rigima siyasa kai ba za ka kanka faɗa ba tun wannan lokacin na ɗaukar kai na wani tsari na cikin kaga dole inda muna son zuwa kana gaskiya bai kamata kuma ni da ɗan rakiya kawai mu zo mu tsaya kuma ta kallon mutane suna wucewa ba ana fita da marasa lafiya da gawawaki to kai ma ka zama kenan kana rayu wannan abun ya mun tasiri ya ta yau sama da shekara ashirin da biyar kenan wallahi clinic ɗin ido muka raka malam wani lokacin tun ana to za ka ga malamai da yawa waɗanda abin da suka zama malamai saboda suna da wannan himmar kuma za ka ji in kana karan tarihinsu za a ce maka wata tsira tun suna yara haka suke tun suna 'yan makaranta haka suke abokan karatun su dinga cewa dama wane ya bambanta da ku yanzu wannan malamin malamin mun kana jin labarin yan ajin su a madina sai ya baka so shi bai ma damu da irin yawan zuwa umara zuwa makka ko hutu gida ba yanzu sai a yi hutu a ce ga tiket kyauta ku tafi gida ya ce ba za shi kafin su dawo sai ya rubuta littafi su wanda suka bi gidan su kuma su nuna sa ta yawo da jallabiya ga yan madina shi kuma kafin su dawo ya rubuta littafi ba dole ka ji yanzu ilimin shi ya ba mata da nasu ba ba ai dai wanda ya ji karatu irin malaman nan san dai ba ba wahayi aka musu ko ya suka dole ka ji ilimin mutum ya bambanta da na sauran to ko a karatun boko ne mutumin da zaka ga kullum da safe ya je lakta da yamma ya je tutorial da dare ya karanta lissafinsa dole in aka sayar da zuwa kaga ya bambanta da sauran masu yawo da yan mata nan, dole ka san bambanta wallahi to da kan mun ci ɗaliban ilimi na jama'a to wajibi ne mu zama mana da ɗabi'ar ɗaliban ilimi a ba ya zama kawai suna ba ba mu da bambanci da sauran mutanen gari duk hayaniyar da suke ciki ta kuma muna cikin ta an al عن al luli in saha anhu annahu qala laqad abartu ila 40 wa laqad ghabarat li 40 aman ma qumtu wa la nimtu illa wal kitabu ala sadri yace na rayu sama da shekara 40 kullun na kwanta bacci na tashi da littafi nake tashi a cikin wallahi duk malamin da ya sa abin da ke gaje gidan shaka littafi akan gado wani akan kwamfuta wani akan sokawai ma za ka ga za ka ga wani akan koina amma kaje ga an shirya ta kamar kasuwa ka gan su kuma duka sababbi a waɗannan kawai na kwalliya ne yadda aka siyo su aka aje kawai wani zai ne kawai tun ya da kuɗi a je a cika a kuru kura kawai a kawo mai amma dai littafai ne wanda ake karantawa shekara bara nan namu ka san su za ka ji ko ina da alama nan da biro wannan ya koɗe wannan ya yage to da gaske na yi amfani da su kenan kuma in ka tuna sanda ma da yake raye in ka shiga da ake shafe ke gani sai an tura tafiya ke zama in ka shiga motar shi ne motar nan wannan aka kai ta mata kome sai ka samu zafi ya fi musallafi hamsin a cikin ta wallahi kala kala haka wurin kwanciya haka wurin cin abinci haka wurin fira to wannan da haka ake malanta gama sai an sadaukar da rayuwar gaba ɗaya ga ilimin sannan ake samu amma nan da baga sana a shirye mana ce kamar na farko sana a wani ɗan loka haka kaɗan a ina akwai saura yace wa an shatul wa an shatul abdul malik wazir al-jariri fi qasidatin lahu mutawwala wa alam anna al-ilma arfa rutbatin wa ajallu muqtasabin wa asna mafkharin ilimi shine mataki mafi daukaka kuma shine abin samu mafi daraja kuma shine abin alfahari mafi kyau fasluk sabilal mut'inina lahu tasud innal siyadata taktan tuktana bid dafatin yace ka shiga tafarkin wanda suka gode a ilimi za zaka zama jagora inna siyadata tuktana bid-daftari ana samun siyada a ilimi ne da littattafai da karatu wal alimul mad'u habran inna ma sammahu bismil hibri hamlul mihbar yace wanda aka an ce mashi hibr malami gogagge an kira shi da sunan tawada saboda yawan daukan tawada وبمدمر الأقلام يبلغ أهلها ما ليس يبلغ يبلغ mai. الثمري yace kuma da ramin alƙalami ramin nan da yake shan tawada da shi ma'abota alƙalami suke isa wuri nesa inda dawakai horarru ba iya zuwa abinda za ka karanto ba za ka taɓa inda aka rubuta shi ba kai da kafaka wa kada aksara ilmi wal adabi في جمع ما في هذا الباب من المنظور والمنصور malamai sun rubuta abubuwa da yawa da waka da zube akan irin wannan tattaka fara'aitul iktisara min zalika alal qalili aula min al iktisari naga cewa takaitawa ya fi fiye da yawaitawa wa billahi tawfiq wa hasbi wa ni'mal wakil wannan shine karshen littafin wannan littafin wanda muka fara katin da su za su tunawa ni ma sai yau je na sarar na farko yau yaushe ne wata tukuna tun hudu ga watan jumadan akhira 1442 daidai da 17 ga watan januwari 2021 shekara biyar da doriya ana abu daya kuma ba ta Allah ya gafarta mana zurbanmu da kurakuranmu abinda muka karanta a ciki wanda yake daidai Allah ka babu iko aiki da shi kurakurai da karancin ilimi Allah ya gafarta mana kamar rahama dama da littafin ya ɗaya daga cikin littattafai na manhajinmu na ɗaliban ilimi Allah kuma ya ba mu ikon karanta shi yadda muka ga bayan shi Allah ya sa ga bayan wasu da yawa ma bayan shi za ku yi tunawa da muka sauke littafin alfiya ta iraki sai muka fara wannan ha aka da wannan masallacin muka ta gaba da shi yawanci mukan yi shi ranar lahadi da safe amma abubuwa suka rikice kawai sai mu yadda ya samu amma yadda suke yanzu haka dai za mu sake ci gaba kuma da sauran gwargwadon hali har Allah dai ya sa mu cika da imani wannan kawai shi wannan harka ta ilimi ma ba ta da ƙarshe kai ne kawai za ka yi ƙarshe ka wuce amma ita tana nan dai ba an busa kawo ba za a fasa ta ba kuma Allah ba zai ci gaba da zai fasa daga wanda za su yi ta ba ko dai kai ka zama ciki ka samu alkhairi ko kuma ka zama ciki ba alherin ya tafi ya baka kuma kullum nakan ce wanda ya san shi ɗaliban ilimi ne shi ake wannan magana wanda yake ganin shi ba ɗaliban ilimi ne shi ustazi ne kawai tuwar ustazanci shi tasbi da haddan shi da kata qur'ani wannan ma mai kyau amma ɗaliban ilimi wanda za a amfana da iliminsa wanda zai karantar to gaskiya yake na da yawa a gaban shi kamar karatun likita ne da karatun lauya asan waɗannan ba sa gama boko ba sa gama duk wanda ya shiga wannan ya sa kanshi a bala'i ba ya gama boko yawa zai samu kuɗi ma da sanda zai kashe saboda tsabubu to haka duk wanda ya sa kanshi harkar ilimi ne da gaske zai ya san ya ɗauko kanshi Kano ba gamu amma fa akwai lada ne gwaɗi idan ka kyautata niyyarka ka kyautata aikinka harka ce da Allah wanda ke sarki sa mata albarka kuma gadan annabawa ne wannan kada ya shi ta falala cewa a cikin duk mutane Allah ya zaɓe ka ya saka cikin masu bin tafarkin gadan annabawa to Allah ya gafarta mana Allah ya mana rahama wannan iya wanda zamu samu kenan a satin nan sai Allah ya kai mu wani mako insha Allah kuma mu tafi makaranta gobe sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh